cikin kulawa muryarsa a dabarbarce ya farta ina yan uwana suke tambayar farko da ya fara jefo musu kenan ka manta a daji muka tsance ku nejo ne ya yi mishi maganar gabriel ya yi shiru yana kokarin tuna abin da ya faru suna iya ganin cewa ya ruɗe kuma zai buƙaci lokaci don ya warware abubuwa da suka faru nuna shi amin nuna mishi screen ɗin ipad dr brown ya yi hotunan su Angel ne a jere da suka dauka yayi saving din su akan wayar kura ido Gabriel yayi akan screen din a tsanake yake kare musu kallo nan take ya zaro ido wani irin farin ciki ne ya lullube shi Hadi da murmushin sa ka tuna komai yanzu Mejo ne yayi maganar dincina masa kai yayi alamar eh Jinya wayar Dr. Brown yayi Brown yayi tare da kallon abokin aikin nasa da sojojin yana buƙatar abinci da drinks jinjina kai suka yi a waya md ya kira nus ya isar da sakon abin da za a kawo musu cikin kankanin lokaci nus suka shigo hannunta biyu rike da round tray saman shi plate ne shi yake da abinci sai botul wata biyu na ruwa da na lemu mai sanyi a saman tebul ɗin gaban gadon gabriel ta sauke tray ɗin kafin ta juya ta fice zama suka yi saman sofa ɗin da ke a ɗakin suna jiran shi ya kammala ci Kafin ya fara cin abincin sai da ya fara dagowa ya kalle su. Ni zan ci? Marmashi suka sakar mishi jin tambayar da ya yi musu. MD ya ce, Ka ci duk naka ne, muna buƙatar magana da kai idan ka gama. Akan idanunsu Gabriel ke cin abincin sai da ya ce ya ƙoshi ya kora da ruwan sanyi tukunna ya dawo da duban shi gare su. Za mu iya farawa yanzu? Ɗaga musu kai ya yi alamar e. Mejo ne ya fara yi masa magana. Za ka iya faɗa min alakar da ke a tsakaninka da sauran yaran? jinjina kai gabriel ya yi e eh, yan uwana ne menene sunayenku da shekarunku duk wata kalma da gabriel ya furta a rubuce dr brown yake shigar da bayanan cikin ipad ɗin hannunsa muna zargin ɗan ta'addan da muka je kamawa a daji ne ya yi garkuwa da ku don gujewa farmakin da za mu kai masa shin da gaske ne ras gaban gabriel ya faɗi yin fuskar sai canza bai san amsar da zai basu ba jin shiru ya sa mejo ambaton sunan shi Gabriel amsar ka muke jira muna so mu tabbatar da hasashen mu ne idanuwan shi sun yi wuki-wuki akan fuskokin su duk sun ƙagara da sanjin amsar da zai basu abin da sa ya shiga rudani kokonto ne yake yi akan ya faɗa musu gaskiya ko kuwa ya ɓoye ta gudun kada su ƙara jefa rayuwarsu cikin hatsari yana tsoron abin da harshen shi zai furta tunawa da Angel ya sa shi saurin cewa I have forget everything amma sista na ta san komai ya faɗa hakan ne don su kyale shi don kuma su tuntuɓe ta don ya san ta fi shi wayo ita kaɗai ta san yadda za ta yi tafi da su numfasawa kowannen su yi, sun fahimci har yanzu babu kwanciyar hankali a tattare da shi gabriel don allah ka kwantar da hankalinka ka bayyana mana abin da ya faru mu ƙwararrun likitoci ne kuma muna da 'yancin duba lafiyarka mu kuma taimaka maka wajen samun sauki kuma waɗannan sojoji da kake gani su ne suka ceci rayuwarka a dajin idan kun ba mu idan ka ba mu haɗin kai za mu taimake ku mu haɗa ku da danginku cikin kwantar da murya dr laura ta yi masa magana wahalalliyar yawo gabriel ya haɗe muryarsa na rawa ya furta angel ta san komai duk wani bayani da kuke son ji daga bakina ita za ta faɗa muku za ka iya bambance mana wace ce angel a cikinsu Dr. Brown ne ya yi maganar tare da nuna masa hotunansu ta cikin iPad gallery ɗin hannunsa. Kura ido Gabriel ya yi a kan fuskarta. Ya ɗaura yatsan shi. Ita ce, Dr. Mark ne ya so mai yin magana. Muna son jin bayani dangane da abin da ke damun ku. Ya yi masa tambayar ne saboda abin da ya ɗaure musu kai. Na farko, depression da ke damunsu da ƙananan shekarunsu. Na biyu dangane da matashin saurayin nan da ya tsone musu ido, wato da shi. da yake farkawa daga bacci babu amsar da ya basu kenan kaftin ya ce ka natsu ka yi mana bayani ba cutar da kai za mu yi ba idan har ba ka ba mu amsa ba za mu mai da ku inda muka ɗauko ku ne jin haka ya sa gibril zizzare mashi ido da sauri ya girgiza kai yana faɗin ni ai ban san komai ba angel ce ta sani kansu ya ɗaure jin yana ta ambaton sunan angel ya kamata mu jira har sai 'yar uwarka ta tashi mu ga ko za ta iya ba da wani bayani da zai taimake mu a cewar dr laura gaba ɗaya sun yi amin dr brown gabaki ɗaya sun yi amanna da hakan miƙewa sojojin suka yi tare da likitocin bayan sun ce masa ya koma ya kwanta suka fice daga ɗakin a bakin kofar ɗakin suka tsaya suna tattaunawa a tsakaninsu hankalinsu ya ki kwanciya da yaran sun fara kokwanton anya kuwa su ne ko dai sun yi kuskure wurin ɗauko su a matsayin ɗan ta'adda kasar a matsayin ɗan ta'addan kasar su ne yayi garkuwa da su kyawun yaron ya fi komai tafiya da hankalinsu. su rasa da wani jinsi za su danganta su saboda kyawun prisoners ya bambanta da na sauran mutane su ɗin na daban ne bayan kammala tattaunawar su sojojin sun bar asibitin da niyyar idan sauran yaran suka farfado daga bacci a yi hanzarin kiransu da gaggawa don suna buƙatar ganawa da su nan nauyar ajiyar zuciya Gabriel ya sauke tun bayan fitar su yake ta sakin murmushi bakin sa ya ki rufuwa tuni hawayen farin ciki sun wanke fuskarsa ba komai yake tunawa ba face tun sister ɗinsa da sauran yan uwansu da suka rasa rayukansu a kurkuku ya ji dadadin rasa su da ya ji dadadin rasa su da suka yi da yanzu duk a tare za su ji daɗin rayuwarsu dan yana ji a ransa gashin wahalar su ce ta zo babban burin shi a yanzu sauran yan uwansu su farfado ya san za su yi farin ciki mara misaltuwa fatan shi Allah ya sa idan Angel ta farfado ta yi kokari wurin yin magana da sojojin cikin hikima yadda za ta yi musu hanyar komawa gidan dadinta ko don saboda azizarsa da ta kwalla farai da san zuwa can yayin da yake yin tunanin hawaye ba su daina yin sintiri a kan fuskarsa ba a saman filo ya daura kansa ka san yin AC da ke ratsa jikinsa motsin buɗe kofa ya ji da sauri ya ɗan yunkura ya miƙe zaune yana kallon mai shigowa ciki matashiyar nurse ce matashiyar nurse ɗin da ta kawo masa abinci ce ɗazu fuskar ta ɗauke da murmushi a gaban gadon ta tsaya tare da goya hannayenta a saman ƙirjinta fuskar ta da murmushi ta soma magana hello i am sister rebecca ko zan iya sanin sunanka da kyar ya iya buɗe baki ya furta sunan shi gabriel cincina kai nus rebecca ta yi a wayance ta ce it's wonderful to meet you gabriel how is your body hope you are feeling better now rashin sabo ya hana ya saki jiki da ita cikin rashin nutsuwa yake amsa mata ganin yadda take sakar masa fuska ya sa shi ma sakin tashi fuskar akwai wani bangare na jikinka da ke maka ciwo cikin kulawa ta yi masa tambayar girgiza mata kai yayi a'a lafiya ta kalau okay is there anything you need again ta kara tambayarsa kasa kasa da murya ya furta no thank you okay ko akwai wani abu da kake bukata shiru ya ɗan yana faman wurga idanuwansa zuwa cikin ɗakin da yake bi da kallo ganin kamar tv yake kallo ya sa ta ce kana son kallon tv numfasawa ya yi tare da mayar da idanuwan shi kanta ina son ganin yan uwana ina son in san yadda suke ok dan allah karka damu yan uwanka suna cikin ƙushin lafiya kuma muna sa ran su tashi nan da wurwurma da sauri ya tara numfashinta da sauri ya taru numfashinta za ki iya taimaka min na je ɗakinsu na gansu a ƙagare ya yi mata maganar kada ka damu zan kai ka ka gansu amma da farko ka huta ka yi tafiyar sa'o'i da yawa kuma dole akwai gajiya a jikinka zan kunna maka tv ka huta idan kuma kana buƙatar wani abu za ka iya amfani da wayarka sai ka kira ni ta yi maganar tana nuna masa wayar da ke ajiye a saman tebul na gefen gadon shi ga kuma kofar shiga toilet idan kana bukata duk abin da ta yi masa bayani sai da ta nuna mishi da hannu bayan ta kammala ta je gaban plasma tv da ke manne jikin bango ta kunna masa tashar da ake wasan kwallon kwallo don ta san mafi akasarin maza sun fi sha'awar kallon wasan kwallo a ƙirji ya rungumi filo yana kallon tv ɗin. fuskar nan ɗauke da annori banza ta samu an samu yanci Yanda Nus ɗin ke tarairayarsa kamar wani ƙaramin yaro da bai wuce shekara goma ba. Kafin barin ta ɗakin sai da ta ɗauki kayan abincin da ta kawo masa, ta fice da su robar lemun da bai sha ba kaɗai ta bar masa. Hannu ya mika." ya ɗauke ta. Yana sha yana kallo hankalinsa kwance, gwanin ban sha'awa. Hmm, the prisoners middle step. Hmm. Wuraren karfe goma sha biyu agogon birnin San Antonio ta buga. A daidai wannan lokacin Sambatun muryar Angel ya cika ɗakin da aka kwantar da ita. Tana a kwance saman haɗaɗɗen gadon fashion gown ce a jikinta launin light blue. Drip ɗin da aka sanya mata tuni ya jima da ƙarewa. Zazzaɓin jikinta ya sauka, temperature ɗinta ya daidaita. Muryar ta na karkarwa take ambaton sunan Danish. Shi ya tsaya mata a rai shi yasa take ambaton sunansa. Duk da sanyin AC na ɗakin hakan bai hana zufa tsatsafo mata ba. Zuciyarta na harbawa da ƙarfi ƙarfi. Danish ɗina, ƙura ta cinye min shi wayyo Allah da nish ɗina na shiga uku mun bar da nishi Gabriel ƙura za ta kashe min shi tun tana ambatan a hankali har ta kai ga ƙwara murya da wata iriyar firgita ta ware gray eyes ɗinta ta zazzaro su akan haɗaɗɗen silin ɗin ɗakin san fata cikin hayyacinta ba komai take gani a cikin idanuwanta ba face fuskar korar da ta biyo su a daji tana gurnani gizo take yi mata a ce ta zabura har ba ta san ta fisgi IV line ɗin da ke hannunta ba. Durowa daga saman gadon ta yi hannayenta bibbiyu dafa da kanta. Tsantsar tashin hankali ne akan fuskarta duk ta bi ta firgice doguwar sumar kanta har saitin gwiwarta gaba ɗaya ta hau tsina gashin kan tamkar na mahaukaciya san ba ta a cikin hayyacinta ba ta san a ina take ba daji kawai take gani a idanta sosai ta fashe da kuka tamkaranta zai fita idanuwanta sun makance da gudun gaske likitoci suka faɗo ɗakin da take ciki dama jiran farkawarta suke yi wasu daga cikin 'yan uwanta sun farka a can inda aka kwantar da su Su rasa gane kan yaran tsabar tsoro da firgici jikinsu sai kirma yake yi sun ga mutanen da basu su taba gani ba duk wanda ya yi yunkurin tunkarar su ƙara suke fasawa tamkar ana zarar ransu kalma ɗaya suke iya ambato a su. sunan angel wannan yasa likitocin suka ƙara suka ƙara ƙagara ta farka don sun fahimci ita kaɗai za ta iya sarrafa su. Sam ba ta ji motsin shigowarsu ba, sai dai ta ji muryoyinsu a kanta, nan fa hankalinta ya ƙara tashi. A firgice ta waiwayo tana bin su da kallo tun daga ƙasa har sama. Waro idanuwanta waje ta yi, tamkar ƙwayar za su faɗo ƙasa. Jujiyoyin wuyanta sun fito ruɗo-ruɗo, tsantsar tashin hankali ne akan fuskarta da ruɗani. Sai lokacin ta soma tunanin wai ma a ina take ne? Ya aka yi ta tsinci kanta a wurin nan? Wane ne ya kawo ta? Ina 'yan uwanta suke? su wane ne waɗannan masu fararen kayan kamar likitoci ne wahalallen ya wuta haɗe Su ba duk ta wanke fuskarta da jikinta yanda ka san wanda ta yi tozali da aljanu ganin komai take yi tamkar a mafarki cikin kwantar da murya suke yi mata magana don sun fahimci a rikice take babu nutsuwa a tattare da ita ki kwantar da hankalinki dukkaninmu nan da kike gani likitoci ne mu ne masu kula da lafiyarki sannan a nan inda kike asibiti ne rasta ji gabanta ya faɗi cikin sarkewar murya ta soma motsa small lips ɗinta ban gane ba wane ne ya kawo ni nan su wane ne ku kuma ina 'yan uwana suke kallon tuhuma take bin su da shi kani take kamar mugaye ne 'yan uwanki suna nan cikin ƙoshin lafiya idan kika nutsu za mu nuna miki su watakila hankalinki ya kwanta maƙe masa ka faɗa ta yi wallahi ba zan yarda da ku ba so kuke ku cutar da ni ku faɗa min ina da nishaɗi na yake da sauran yan uwana cikin dasasshiyar murya ta yi maganar hawayen na bin fuskarta ganin suna matsowa kusa da ita aiko da sauri ta rinka ja da baya tana girgiza musu kai haɗi da zazzaro musu ido don kar su taɓa ta hakan yasa suka dakata da yin tafiyar turo kofar da aka yi ne yasa gaba ɗayansu suka juya don ganin wane ne Nusrbeka ce ta shigo ɗakin hannunta riƙe da na Gabriel wani irin farin ciki ne ya lullube shi kanan Angel ita ko ta rantsa ido masifa kawai take ji da karfi ya ambaci sunanta Angel. Kai tsaye kiran yadda ki dodon kunnenta, kamar an tsunkule ta ta buɗe ido tana faman zazzare su akan fuskokinsu. Da gudu Gabriel ya kare sa gabanta, gaba ɗaya rungumo ta yana dariya. Akalla ta sauki ajiyar zuciya ya fa a kirga. me sa ta yi, tamkar za su koma mutum ɗaya. Likitocin da ke a tsaitsaye cirko-cirko suna kallon su, murmushi ne bayyana akan fuskokinsu, tamkar sun samu tebi. Raba jikinta ta yi daga na Gabriel muryar tana rawa take faɗin, Gabriel wane ne ya kawo mana Please ka faɗa min. A ruɗe take a ruɗe nake ban gane komai ba. Ina da nishiɗi na da sauran 'yan uwana. Riƙe ya yi a cikin nashi. Angel mun tsira. Mun kubuta daga kurkukun kaddara da Evil Forest. A tsanake Gabriel ya kwashe kuma ya sanar da ita cikin harshen Hausa. Hakan ya sa doctors ɗin ba su ji me yake faɗa mata ba. Maimakon ta yi dariya sai gani suka yi ta rushe da matsanancin kuka. Abin da ya ɗaure musu kai tana kuka tana dariya a lokaci ɗaya slowly ta zube saman gwiwowinta tare da ɗaura goshinta saman tiles sujada ta yi domin nuna godiyarta ga Allah da ya nuna mata wannan ranar da suka daɗe suna jiranta lokacin da ta ɗago daga sujadar fuskar ta jaga-jaga da hawaye tafin hannayenta ta ɗaga sama ta soma ambatan sunan Allah tana yi masa kirari hakan ba karamin rudar da likitocin ya yi ba shi dai Gabriel sai murmushi yake sakewa yana tubanta bayan Allah su kaɗai suka san wahalar rayuwar da suka fuskanta dole su ji daɗin wannan ranar ta jima tana addu'o'i sam ta kasa miƙewa daga zaunan da take hawayen fuskar ta tamkar za su ƙare sai sintiri suke yi a saman kuncinta angel please ki hakuri ki daina kokar nan haka kibirin ne ya yi mata maganar cikin shekar kuka ta ɗago ta kalle sa da rinannun idanuwanta waɗanda suka kaɗa jawur da su gabriel dole in yi kukan farin ciki kai ka sani irin wahalar da muka sha mun yi rayuwar kulle tamkar dabbobi har gwara ni akan sauran 'yan uwana tun suna jarirai wannan ne karo na farko da za su ɗanɗani rayuwar 'yanci a cikin 'yan uwansu mutane Ya cuta an cuci rayuwarsu mun tsira amma raunin da ke a cikin zukatanmu na har abada ne saboda akwai abubuwa da muka rasa wanda na yi imanin ba za su taɓa guguwa a tarihin rayuwarmu ba hankalin likitocin ba karamin tashi yayi ba ganin yadda take kuka tana surutu gashi ba sa fahimtar abin da take cewa sai dai sun gaza akwai abin da ke damun su wanda yayi silar farka yayi silar haifar musu da ciwon damuwa da bakin ciki Gibiral da ke a tsaye tuni shi ma ya fara zubar da hawaye gabanta ne ya dan faɗi jin kukan Jamima nan take shi shekar kukan da take yi ya dakata Dr. Laura ce ta shigo ɗakin hannunta ɗauke da Jamima. Tsabar jaraba ta rinza idanuwanta sun yi suntum saboda kuka sunan jeni kaɗai take furtawa jikin angel na rawa ta yunkura ta miƙe da sauri ta nufi dr laura hannu biyu ta sa ta karɓe ta sosai ta rungumo ta a ƙirjinta hannunta har da kanula da aka sanya mata angel muryar batul ce ta ratsa kunnuwanta da sauri ta ɗago tana kallon su a jere suke suka shigo ɗakin kowannensu ya sha kuka idanuwansu sun yi luhu-luhu doguwar sumar kawunansu a hargitse kamar waɗanda aka koro daga gidan mahaukata kowannensu na sanye da light blue uniform da aka sanya musu hannayen sanye da kanula na drip da aka sanya musu batil ce ta farko bayan ta farbin ce da hanna sai mazan javid da naufal da gudun gaske suka karasa shigowa ɗakin gabaki ɗaya suka kankame angel kamar za su kada ita kasa al'ajabi ya hana likitocin cewa komai sun saki baki galala suna kallon ikon Allah a ransu suna mamakin kaunar da suke yi karamar yarinyar da suke kira da suna Angel farin ciki kamar zai kashe ta daɗi take ji ta rasa ina za ta tsomaranta sun lallaba ta suna yi mata kuka ko numfashi da kyar take iya fitarwa Angel ina ne nan wane ne ya kawo mu wallahi tsoro muke ji mun ga wasu mutane da bamu saba gani ba kada su cutar da mu Angel sai kallon mu suke yi kamar za su lashe mu Sifar bin ne ke koro mata jawabi ko dai mafarki muke yi ne mu da ke a cikin daji ya aka yi muka tsinci kanmu a wannan wurin tare da wasu mutane masu fararen kaya an ko dai aljanna ce da kike ba mu labari idan mun mutu za mu shiga maganar batul ta yi matukar bata dariya da kyar ta samu suka sake ta ga jamima ta kankame ta jikinta sai kyar ma yake yi aziza tana makale da gabriel sakin da sarkin tsoro ta kasa ɗauke idanuwanta daga kan fes ɗin likitocin da ke a tsaitsaye cirko-cirko suna kallon su angel mun shiga uku sai kallon mu suke yi hanna ce ta yi maganar muryar dr laura ce ta katse musu hanzarin su cikin harshen turanci take yin maganar ku kwantar da hankalinku babu wanda zai cutar da ku a nan inda kuke asibiti ne mu kuma da kuke gani likitoci ne donosis haƙƙinmu ne kula da lafiyarku za mu taimaka muku don ganin kun warware daga lalurar da ke damunku muna so ku ɗauke mu tamkar 'yan uwanku idan kuka yi hakan mun yi muku alkawarin za mu share muku hawayenku za mu gatanta ku mu ba ku kyakkyawan kulawa har izuwa lokacin da za mu mika ku ga iyayenku tunda ta fara yi musu magana kowannensu ya nutsu yana sauraron da alama sun fara fahimtar ta matsowa kusa dr brown ya yi daga gefenta ya tsaya duk wani abu da kuke bukata za mu yi muku shi ku ɗauka tamkar kuna a gidan iyayenku ne nan burinmu shine ku ba mu haɗin kai ku daina jin tsoronmu muryar dr jack ne ta janyo hankulansu ga duban shi mun haɗa ku wuri ɗaya ne saboda mun fahimci ba za ku taɓa sakewa da mu ba idan har ba ku ne a tare da ƴan uwan idan ba idan har ba ku ne a tare da ƴar uwarku Angel ba muna fata yanzu hankalinku zai kwanta ga ku ga mamanku Angel ta ya yi musu maganar murmushi Angel ta sake tana kallon su daga gani suna da mutunci masoyiya Angel faɗa min me kike yi wa yaran nan ne me kike yi wa yaran nan naki ne dan na lura ba karamin kaunar ki suke yi ba Dr. Brown ne yayi maganar haɗi da ɗaga mata gira ɗaya sinar da kanta kasa ta yi dariya take so ta yi sai dai ta kasa yaushe kika haife su ne sannan ina mijin naki kunya ce ta rufe Angel da sauri ta ɗaura kanta saman sumar kan Jamima da ke rike a hannunta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na ashirin da biyu a gaban gadon shi suka tsaya suna duban shi cikin harshen turanci suke yin magana fatan ka farka lafiya ya jikin naka dr brown ne ya yi masa maganar cikin kulawa muryarsa a dabarbarce ya furta ina 'yan uwana suke